Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara sai kuma kilo dubu a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau talata 23 ga watan yulin shekara ta 2019 suna na fili hashin gumel tare da daula salam da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shiri a daidai wannan lokacin daula ba makanin labarai Tosar Filu tsohon babban jami'in bincike na musamman kan katsalandar Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016 na shirin bayar da ba'asi a gobe. Dubban masu zanga-zanga sun yi dafifi a babban titin Puerto Rico suna ta kira da gwamna Ricardo Rossello ya yi murabus. jijiyoyin wuya na ƙara tashi a ƙasar hong kong sanadiyar wani harin da 'yan banga suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya. to allah ya kyauta kan labarin kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa biyo bayan aron gama tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda ta yi sanadin mutuwar mukaddashin kwamishina dcp usman umar a abuja 'yan shi'ar sun sha alwashin babu gudu ba ja da baya in suna so mu bari su sake malam in kuma ba su so su sake malam to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba daya in suka kashe mu ya zama ba dan shi a kwaya daya a Najeriya to shikenan ba za su ga zanga zanga ba haka kuma za ku ji cewa shugaban kasar Najeriya ya saka hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin simen domin warware matsalar wutar lantarki a fadin kasar jama'a na kukar ba wutar lantarki can kuma ana samu da wutar lantarki amma babu hanyar da za a sarrafa ta a baiwa waɗanda za su ci moriyarsu sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa daula salim yayin da tsohon mai bincike na musamman robert mueller ke shirin bada ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar laraba wani abu guda da ya bayyana karara shine daɗaɗɗen jami'in gabatar da ƙara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi ba zai faɗi wani abu ba face abin da ke kunshe a rahotonsa na ƙarshe da ke wajen attorney general william barr rahoton shine sina a cewar mula a ranar 29 ga watan mayu a ma'aikatar shari'a amma in majalisun jam'iyyun democrat da republican a kwamitocin biyu sun ce hakan ba zai dakatar da su daga yi wa mula tambayoyi masu ƙarfi ba ga miliyoyin amurkawa kuwa masu sha'awar sauraron waɗanda ba su taɓa karanta rahoto mai bincike na musamman mai shafuka 448 ba za su ji kai tsaye daga mula irin abubuwan tayar da hankali na yadda rasha ta yi ƙoƙarin karkata sakamakon zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 don amfanar da donald trump da kuma yadda shugaba trump ya yi ta ƙoƙarin yin katsalandan a binciken dubban masu zanga-zanga sun yi da fifi a babban titin puerto rico suna ta kiran da gwamnan ricardo rossello ya yi murabus idan aka hada da zanga-zangar ta jiya litinin an yi kwanaki goma kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin ƙasa. bayan da aka fito da wani kundi mai ɗaruruwan shafuka na irin gazar da gwamna da mukarrabansa suka tafka a wata tattaunawar su. waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar sun ce ana kyautata zaton miliyoyin mutane za su hallara wato wajen sulisi guda kenan na yawan mutanen kasar. An gudanar da zanga-zangar ta jiya litinin din ne bayan da Roselo ya bada sanarwar murabus daga shugabancin jam'iyyarsa tare da cewa ba zai nemi wani wa'adin mulki ba a shekarar 2020 amma bai yi murabus ba. na san na yi kuskure kuma na nemi afuwa a cewar Roselo a wani faifan bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Facebook. jijiyoyin wuya na kara tashi a kasar hong kong sanadiyar wani harin da ake kyautata zaton wasu 'yan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya inda mutane da dama suka jikkata an yi ta yada wasu bidiyoyi ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tufafi na kai hari akan matafiya a tashar jirgin kasa a hong kong a ranar lahadi amurka na kira ga dukkan bangarorin guda biyu da su kai zuciya nesa ta kara da cewa barin miyagun na shirya hare-haren irin haka kan 'yan ƙasa abin damuwa ne sosai to labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka da iran sun nace wajen cacar baki yayin da ta da jijiyoyin wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin iran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da tsanani a jiya litinin yayin da kalaman shugaban amurka donald trump ya ƙara hura wuta inda ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa amurka a shirye take da ta ga iya gudun ruwan iran su ne kasar ta'addanci ta farko a duniya a cewar trump yayin da yake tare da shugaban kasar pakistan imran khan a ofishinsa na obal a ranar litinin akalla mutane goma sha bakwai suka mutu a wani bam da ya tashi a cikin wata mota a magadishu a jiya litinin a wani rahoto da ya tabbatarwa sashen somali na muryar amurka daraktan babban asibiti na magadishu dr muhammad yusuf ya ce an kai harin wasu mutane an kai an kai karin wasu mutane 28 da suka ji raunuka asibiti fashewar ta auku ne a lokacin da dan kunar bakin waken da ake zarki ya ta daban din a kofar shiga wani otal da ke kusa da wata mahada da ake kira da kefo da ake yawan hada-hada a magadishu Shaidu sun faɗa wa sashen muryar Amurka na Somali cewa an juya bayan motar ta kalli shingen duba ababen hawa na jami'an tsaro a kan hanyar da za ta kai ga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na adan abdullah da ke babban birnin ƙasar mayakan al-shabab ne suka ɗauki alhakin kai harin daga ƙarshe ministan lafiya na jamhuriyar demokaradiyyar congo ya yi murabus a jiya litinin bayan an cire shi daga jigon kungiyar da ke yaƙi da cutar ebola a makon da ya gabata ne hukumar lafiya ta duniya who ta ayyana arewacin congo a matsayin yankin da ke buƙatar ɗaukin gaggawa yayin da ranar 20 ga watan yuli mutane 1,643 suka mutu. daga cikin mutane 2,448 da suka kamu da cutar ebola daula salim kenan ta karanto labarin duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla. Jiya Litinin ne wata arangama ta kaure tsakanin 'yan shi'a da jami'an 'yan sanda Najeriya a birnin Abuja. Ka yi sanadiyar rayuka ciki har da mukaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Usman Umar da wakilin gidan talabijin na Channels. To sai dai 'yan shi'ar sun ce ba za su daina fitowa zanga-zanga ba har sai an sako musu jagoransu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sale Shehu ka yaɗo mana daga Abuja. Mutuwar wakilin gidan talabijin na Channel ya kawo adadin mutum na biyu a bangaren da ba na 'yan shi'a ba da ya mutu a sakamakon samun raunuka a yayin muzaharar 'yan shi'a almajiran Ibrahim Alzage a Abuja. Tun farko dai mukaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Usman Umar ne ya fara rasuwa a sakamakon raunukan harbi da ya samu a wajen zanga-zangar. shugaba buhari ya gana da jagororin tsaro kan wannan akasi da ya faru and to let him understand that everything is under control and the president asked us to make sure for every citizen of this uh, Babban sufetan 'yan sanda Muhammad Adamu ya shaida wa manema labaru ganawar cewa sun sanar da shugaba Buhari kwantar da fitinar, inda shi kuma ya umarce su da su tabbatar da kare dukkan rayukan 'yan Najeriya. 'Yan shi'adde da suka fito muzaharar a bayanan 'yan sanda sun fi mutum dubu uku. kakakin 'yan shi'a na abuja muhammad ibrahim gamawa wanda ya ce sun rasa ran almajiran alzazzagin kusan ashirin ya ce ba za su daina fitowa muzahara ba sai an saki jagoransu shi kuma garba shehu shi ma an tsufa ya dame shi a tuna mai cewa ya ce suna rike da malam to yaushe kuma suka saki malam da sun saki malam lokacin da kotu ta ce a sake shi ba su mai da shi kaduna ba sai mu ce to malam ya fita hannun su ya koma hannun gwamnatin jihar kaduna ina ko maganar cewa suna kashe masa miliyan uku da wani abu ai ba an mai da shi kaduna ne ministansu na lokacin layi muhammad ya ce suna kashe masa miliyan uku da wani abu to yaushe kuma suka canza in suna so mu bari su sake malam in kuma ba su so su sake malam to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba yanzu da kashe mai zamana ba ɗan shi a kwaya ɗaya a najeriya to shi kenan ba za su ga zanga-zanga ba amma dama ba su fi dokar kotu da dokar ƙasa da ta ce komin laifin mutum a wajen gwamnati ana barin sai tafi asibiti inda ba su yi wannan ba za mu dinga fitowa insha Allah wayanda suka kashe sun tafi wayanda suka rayu kuma ba za su fasa ba zuwa yammacin jiya komai ya koma daidai a tsakiyar Abuja in ka ɗeba motoci biyu na hukumar agajin gaggawa da ke kone a bigiran muzaharar Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja, Najeriya. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. To Allah kyauta a gaida Sale a shaka Ga dukkan alamu Najeriya ta doshi matsalar wutar lantarki da kasar ta share shekaru aru aru tana fuskanta. wanda har ma ya jawo kasar ci baya wannan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kai tsakanin najeriya da kamfanin wato samarwa da rarraba wutar lantarki na kasa da kasa wato siemens ga rahoton umar faruk musa daga abuja shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu a wata yarjejeniya tsakanin kasar najeriya da kamfanin siemens mai samar da wutar lantarki na kasa da kasa inda shugaban na najeriya da shugaban wannan kamfanin na global chief executive wato joe kessar ya rataba hannu inda suka yi alkawarin cewa a tsari na farko za su samar da da kuma raba wutar lantarki da karfinta ya kai megawatt dubu bakwai a wa'adi na biyu kuma megawatt dubu goma sha daya sannan a wa'adi na uku kilowatt dubu ashirin da biyar wannan yarjejeniyar dai da gwamnatin najeriya ta sanya wa hannu tana da muhimmancin gaske ga ci gaban najeriya inda shuma muhammadu buhari a duk lokacin da ya yi wa 'yan kasa kamfe shi alkawarin samar da wutar lantarki domin samar da aikin yi yi ga al'umma musamman talakawa waɗanda suka dogara ga samar da wutar lantarki ga dukan 'yan najeriya da talakawa da kuma masu manyan kamfanoni saboda wutar lantarki ce ita ce cibiya da tushen ko kuma gadon bayan tattalin arziki na kowace ƙasa wanda idan babu ta ba lallai ne a sarrafa al'amura da za su samar da aikin yi ko kuma a samu wadata a cikin ƙasa ba bayan rataba hannu ne malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya mun karin haske dangane da muhimmanci da kuma irin tasirin da wannan aikin zai kawo ga ci gaban najeriya a najeriya yanzu za mu iya samar da wuta wadda ta kai megawa dubu goma sha uku amma kuma babu na'urori da za su sa a ci moriyar a raba ta kowa ya ci moriyar wannan wuta jama'a na kukar ba wutar lantarki can kuma ana samar da wutar lantarki amma babu hanyar da za a sarrafa ta a baiwa waɗanda za su ci moriyar su saboda haka yanzu siemens mu fatan mu abin da ake yi za su taimaka wajen samo da watakila hanyoyin raba wutar lantarki transfomomi na wuta da sauransu wanda za a ƙara yawan wutar da ake cin moriyarta a Najeriya yanzu ana maganar megawatt kamar dubu hudu ake iya rabawa ana fata shekara mai zuwa su taimake mu a raba kamar dubu bakwai na megawatt shekara ta ashirin da biyu ita kuma a kai kamar dubu goma sha biyar to abin da ake fata wannan yarjejeniya za ta mai. to amma yanzu ta bayyana cewa akwai wutar nan amma rarraba ta ne ko saida ta ne yake wahala kuma ana zargin waɗanda suka saya kamfanonin nan ba su saka jari su faɗaɗa aikin ba shin za a soke kwangila ne da su ko kuwa ya za a yi domin kada a ce sun ci bili sun karbi wannan makudan kuɗaɗe kuma an zo kamfanin ba su yi tasiri ba gashi an kawo siemens za su yi wani aikin nasu. to wannan zargi an daɗe ana yin sa don ana ta maganan cewa su wayanda suka shigo suka sayi wayannan kamfanonin sai da wutar lantarki sun ɗauka cewa wata kafa ce ta gara basar samun kuɗi kamar yadda masu wayoyin tarho suka zo suka samu gara suna ɗiba kuɗi a hannun jama'a. su ku bukata ake sai sun zuba jari mai karfi wajen transformer transformer da da mita ma ta wutar lantarki ma don karɓi kuɗi a masu cin moriyarta ba su shirin zuba wannan jari. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da shugaban Muhammadu Buhari da kamfanin Siemens aka rattaba hannu a yarjejeniyar da za a kai ga rarraba wutar lantarki a Najeriya wanda zai haɓaka cinikayya da kuma samar da ayyukan yi a cikin ƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa har yanzu yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Idan aka biyo mu cikin shirin na hantsi za a ji cewa gwamnatin jihar Borno ta karɓi wasu tubabbin 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗari da hamsin da ɗaya da ma wasu rahotanni da ba mu samu damar kawo muku yanzu ba. Yanzu dai ka shirin shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. ka duba sace-sacen da ake a kasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kan mulki a ban yadda da cewa ba kuɗi a najeriya nan da ba za a tsaya 'yan sanda kayan aiki ba dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma 'yan sandan najeriya jama'a barkan da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya To a ci gaba da magana kan bukatar samar da 'yan sandan jihohi a Najeriya yau za mu share fage ne da ra'ayin gwamnan jihar mu ta Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ɗaya daga cikin gwamnonin da ke goyon bayan a yi haka ɗin sannan mu biyo baya da sauran ra'ayoyin wasu kan wannan batu din. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan ke nanata cewar dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya. Ko muna so ko ba ma so halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro 'yan sandan jihohi. Akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnan jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke sa. to be having some measure of control on security personnel. a sunana saba imamu gaishuwa mazaunin abuja ni a ra'ayina bana goyon bayan 'yan sandan jihohi domin harka kabilanci da na addini da na yanki a najeriya idan aka yi 'yan sandan jihohi to na tabbatar maka tauraron najeriya biyu ya zo don mutumin kudu shi ya zauna a kudu mutumin arewa koma arewa to yaushe a cikin kwaɗan sanda da gwamnan jihar dauka wannan kwaɗan sanda ne na najeriya ma ya kasa tallafa mu saboda haka ni bana koyon ɗan sandan jiha a amerika da ingila ake yi a ciri ba ma najeriya aka yi ba kafa ce ta gwamnoni su amfani da shi su musguna wa makiyansu a siyasance ko makiyansu a najeriya to madalla to a shirin da ya gabata mun so magana ne na nuna cewa sojoji sun fi 'yan sanda zama 'yan gata ko kuma 'yan gaban goshin gwamnati a najeriya inda har aka so a nuna yadda sau da yawa gwamnatin take fitar da mankudan kudade tana saya sojoji kayayyakin aiki yayin da 'yan sanda kuma suke fama da karancin kayan aikin ko kuma a kyale su da kayan da ba sa da kyau wato sun lalace ha kuma an yi nuni da cewa ba kasafai kake jin sojoji suna kuka game da karancin albashi ko rashin biyan albashi ba a kankare kamar 'yan uwansa 'yan sanda to amma ci gaban muhawarar da suke yi wacce mu na abuja hassan mai kai ne ya shirya musu tsohon hafsan mayakan sojojin sama na najeriya ya kumudu ahmed tijjani babu gamawa da ke fafata da alhaji abubakar tsaf wanda ya taba zama kwamishinan 'yan sanda a jihohi da dama irin su abiya da sakoto da oyo da lagos ya ce shi kan san bai da cewa an fi kyautata wa soja fiye da 'yan sanda ba a kulliyomi abin da nake faɗi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin ƙasar nan ya kai har matsayi na janaral ya naɗa hannuwansa ya kawo nan bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a janar muhammadu buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai rikon amana wadda yake kuma baya nuna bambanci ya ɗauki kowa ɗaya kuma ina tabbatar maka duk wata hukuma ɗan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema ina tabbatar maka domin a ah, so ina zuwa ya kuma wanda yanzu ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba ɗaya sun lakin wani bayan abin da aka sai a 'yan sanda eto eh ha wannan kuma ban sani ba ah, da ni ba dan mm. sanda bane ba zan sani ba ko in ka to wayannan abubuwa fa Hassan kullu abin da muke faɗi shine maybe shi shugaban bai nemi wayannan abubuwa ba su kuma wayannan shugaban sojoji sun duba sun ga ga abin da suke nema suka nema wurin shugaban kasa ya basu kuma ina tabbatar maka da irin gwamnatin da ake da shi a yanzu ta Muhammadu Buhari in dai har sun nema ina tabbatar maka dukkan abin da suka nema zai basu to alhaji abubakar tsabarin mai da kai dan baya kaɗan yanzu kaga idan wato tsarin mulkin najeriya ya ɗora wa 'yan sanda ne alhakin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyarsu a cikin gida amma kuma galibi dukkan yawancin tashin hankali da yake faruwa a najeriya sai mu ji ana tura sojoji a yanzu hakan nan sojojin najeriya baki ɗayansu suna aikin samar da tsaro a kusan dukkanin jihohin najeriya baki ɗaya wanda kuma aiki ne na 'yan sanda ɗazu kan bayanin cewar akwai karancin jami'an sandan amma masana suna cewar a sha'anin tsaro na zamani ba zai sai an samu jami'ai da yawa ba an samu na'ura ma kurin kamar ya wadatar to kayan aikin ne yan sanda ba su shi kamar kayan aiki kamar motoci da eh, da maka dazun din da ce muna da irin motoci ne yan sanda za su iya shiga mu ba shiga su jejeji duka inda eh, eh, mutanen nan suke amma babu bindigogin da 'yan sanda suke using shi ne mutane na suke using criminal suke using ya kuma fi nasu inda suke samu a cashin su mu ba mu sani ba to abin da ke eh, bata shanin kenan in aka ba 'yan sanda kayan aiki aka ba su jin daɗi aka ba su gidaje da komai da komai da kamata su aikin sosai za su eh, iya eh, aikin za su ba mu tsaro inda wani muka respecti amma in ba su ci su da kansu da sun ji bindiga sai su gudu waɗansu ma su yadda bindiga su gudu domin eh, eh, su mutanen na masu yan zanga-zanga suna da bindigogi da a sashen da na police a iya da idan muka duba shi kalaman da shi kuma shi na sanda yanzu hmm. yana magana ne kansa yankan aiki ma 'yan sanda kuma a halin zuwa ana ganin kamar tattalin arzikin najeriya ba zai ɗauki nauyin abin da yake so a idan ba domin ana ganin cewar kamar ya dan ja baya kaɗan a irin wannan yanayin mai mafita to kullum dai ba za a iya cewa ba kuɗin da ba za a yi wa'in abubuwa ba ka duba sace-sacen da ake a ƙasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kan mulki ban yadda da cewa ba kuɗi a najeriya nan da ba za a saya 'yan sanda kayan aiki ba abin da za a yi shine dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma 'yan sandan najeriya ba don komi ba shine a mutunta su mutunta su ko shine a ba su kayan aiki na zamani a kyautata musu gunda za su zauna a gyara musu albashinsu idan sun yi ritaya a ba su gratuity da fansho mai kyau sannan a yi wa 'ya'yansu asibiti a sama musu makaranta in aka yi haka na tabbatar maka najeriya za ta zauna lafiya hatta wa'annan operation da ake an yi overstretching din sojojinmu na tabbatar maka internal security aikin dan sanda ne in aka yi haka na tabbatar maka najeriya za ta zauna lafiya sojoji za su yi aikinsu 'yan sanda za su yi aikinsu saboda haka dole a yi musu adalci a musu gaskiya a alhaji abokar ina dawo gare ka misali wasu suna maganin cewar waɗannan kayakin da kuke so a siya ma 'yan sandan kamar kasar ba ta da kuɗi ka amince kasar ba ta da kuɗi eh. to ina ake samun kuɗi a sata a idan ka ɗauki misali kafin zuwan wannan gwamnatin ka ɗauki nawa ke sai daga gangan gurɓataccen mai kasuwar duniya yanzu kuma ake sayarwa kaga abin ya kasa da yawa ranka daɗe. to abin da kamata yi in gwamnati ba ta samu in za samu kuɗi a sai kayakin nan ba a ƙara vat in ya ƙara vat haraji Eh, har da kan kowane abin da ake sa da shi a kasar nan kowane service da ake ta da shi to a sa na police a ciki kowane abin da mutum ya saya za a cire na police a sa a cika kan na police za su iya samun kuɗi su abin nan kuma in an yi haka sai kamata a samu su sosai in ba haka za su sata. Eh, ya kuma da kana da za ta ci kuɗin. ai sata a najeriya da kasan bera kan najeriya ba yadda za ka yi da shi kuma yadda kullum nake faɗa shi wannan magana na corruption ya zama kansa a kasan nan yau dai ka duba ka ga shugaban ƙasa muhammadu buhari cewa zai yi yaƙi da rashawa da cin hanci amma ya zama bala'i a jama'a ka ga dai inda jama'a suka sa shi gaba saboda haka mutanen ƙasar nan dole mu san cewa wannan sace-sace da shugabanninmu suke yi da ministoci da gwamnoni da na yanzu da wanda suka bari da wanda suka rike matakin iko a gwamnati wannan abu ba daidai ba ne in aka kwato kayayyakin da waɗannan mutane suka sata ina tabbatar maka ba sai an sa wani bat ko an sa haraji akan wani ba a ranka da akwai waɗansu masu lura da sha'anin 'yan sanda da suke ganin cewar shugaban ƙasa ya kamata ya yi wani gagarumin garan bawul a sha'anin 'yan sandan najeriya misali a ce an yi ritaya daga matakin manyan aig sakan nan wato mataimakon spera 'yan sanda zuwa sama duk a sallame su manyan kwamishinan da suke da adalci a ɗora sa kan wannan mukaman a kuma ja musu kunne sannan a ja kuma layi wasu na kan cewa an yakan za samu sabuwar rundunar 'yan sanda ta najeriya kana ga wannan zai aiki ranka a ba zai aiki ba domin wanda za su yi su nasu an ga training nasu sosai ba su su sa kan aikin sun san aikin sai kura zuwa share su a kawo waɗansu a wannan ba daidai ba ne dama muna ce a samu succession abin nan in kana cikin aikin nan in ba wai kai laifi ba a barka ka kama shekarun da kamata ka yi um, ya commander idan muka duba duk waɗannan tarin matsalolin misali gyara dai a lokaci ɗaya ba zai yiwu ba za a ɗauki ɓangare ɗaya ne a gyara yau a gyara gobe a gyara jifar a samu a gama gyaran misali ta yana kamata a fara to wato najeriya yadda aka yi mata daga-daga da sace-sace da sauransu kamar tsohon bargo ne in ka sa kafa a nan sai ya bari in ka sa kanka a can sai ya bari in ka juyi sai ya ɗere gyara yadda za a yi kawai shine a dawo a bi doka da oda kuma a dawo a kan tafiya ta gaskiya abu kuma mai tsarin aikin ɗan sanda ya ce a yi matukar aka zo aka bi wannan aka yi kuma gaskiya kamar abubuwan da na faɗa na bayan na aka zo aka yi musu su ina tabbatar maka ba sai ka kori wani ba ba sai ka ce awa ne ya kaza ba kuma ka ba su kyakkyawan training sannan ka ba su kyakkyawan alkibla sannan kuma su samu kyakkyawan shugabanci ina tabbatar maka in aka yi haka to za mu samu nigerian police mutanen kirki masu rikon amana masu aiki tsakaninsu da allah don suma a gwamnatance an musu adalci an musu gaskiya alhaji abubakar tsab misali 'yan sandan najeriya sun yi ƙaurin suna wurin cin hanci da rashawa ranka daɗe me ke kawo wannan matsala ne to a gaishe kuma malamai to muna da sauran shiri daya da ya rage mana akan wannan batu na yan sanda da kuma bukatar samar da su a rukunin jihohi ko kuma a fasa a hannun tarayya wanda za mu kawo muku shi a makon gobe Allah ya kai mu domin kammala wani muhawara da muke yi muna fata za ku kasance tare da mu a lokacin yanzu a madadin bakin namu wato Abubakar Saf da Ahmed Tijani Baba Gamawa tare da shi wakilin namu Hassan Mai na da ya shirya wannan muhawara din Ali Mustapha sokoto ne a Washington DC mun ba lafiya. madalla da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. Tosar filo a takaice yayin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ke shirin ba da ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar Laraba. Wani abu guda da ya bayyana ƙarara shine da ɗaɗɗan jami'in gabatar da ƙara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi ba zai faɗi wani abu ba face abin da ke kunshe a rahotonsa na ƙarshe da ke wajen attorney general william barr dubban masu zanga-zanga sun yi da fifi a babban titin puerto rico suna ta kira da gwamnan ricardo rossello ya yi murabus. idan aka hada da zanga-zangar ta jiya litinin an yi ta kwanaki an yi kwanaki goma kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin kasar jijiyoyin wuya na kara tashi a kasar hong kong sanadiyar wani hari da ake kyautata zaton wasu 'yan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya inda mutane da dama suka jikkata. an yi ta yada wasu bidiyo ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tafafi na kai hari akan matafiya. To madalla a gaishe ki kafin mu yi sallama bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan gidan Sharu Nuhu a unguwar Yalwa Kumasi musamman ambasada Baba Alhaji da Halifa Malam Yahaya Sharif na rasuwar yan uwansu Muhammad Hamisu da Abubakar Sadiq Allah ya ji kansa kuma gafarta musu ikon ta karshen mu kuma ya kyautata namu karshen. To masu sauraro makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri dauke da wasu rahotanni. Za kuma iya zata shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu ma na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Diodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Nisar fili hashin gumel na cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique.